tsohon mafarauci shine mushriki wallahi ba iyayen annabi ba wanda bakin maciji ya sare shi ya mutu to wannan shine tsohon mushriki wallahi ba iyayen annabi ba annabin da ba dan shi ba wallahi da yanzu mu arna ne ba dan manzon Allah ba ma ubidar rahmanu da ba bauta ma Allah ba a ya tsamo mu daga cikin musiba da bala'i amma sai bar iyayen shi ya bar anana amina ya bar sayyidina abdullahi a cikin wuta to wallahi tallahi tso mafarauci wanda bakin maciji ya sara ya mutu tso mafaraucin nan shine mushiriki da ta ka san waye tsohon ka waye tso mafarauci to shine mushiriki wallahi ba iyayen annaba ba me yasa wahabiya ba ku jin tsoron Allah ne me iyayen annabi suka yi muku me annabi ya muku kuke saka mai da irin wannan mummunar sakayya annabin da Allah ya sanya shi ya tsamo mu daga cikin musiba da bala'i annabin da Allah yake ce mana bil na ra'ufur rahim mai tausayi ne ga mu'minai annabin da yake tausayi mu fiye da yadda uwa take tausayin ɗanta amma sai ku rinka saka mai da mummunan magana ya ku wahabiyawa yanzu a misali yanzu a misali a ce a zamanin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muke a shin yin saboda Allah mu da muke za mu ba da kariya mu ce iyayen annabi ba sa wuta yan aljanna ne dr jaki zaka iya tsayawa gaban manzon Allah ka ce iyayen shi yan wuta ne wannan kalma ka ce za ka iya tsayawa a gaban annabi ko da annabi ya furta haka ballantana ƙarya ne yanzu ta jaki za ka iya tsayawa a ce a zamanin annabi muke ka je gaban annabi ka kalla idanun shi ka kalla idanun shi ka ce ya rasulullahi ka in wuta za ka iya faɗan wannan za ka iya annabin da ya mu daga masifa da bala'i yan uwa barkuji abin da yake faɗa barkuji ya nemi ma'aifiyarsa ya mata gafara ya nema da gafara Allah ya hana shi ya zo yana kuka har ma Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu wala qurba in ba ma ta bayyana annahum ashabul jahim Allah ce bai dace ga annabi ba da wanda suka yi mata shi su nema maka kafirai mushrikai gafara ba su san yan wuta ne wannan ya ta sauka kan mahaifiyar manzo Allah ne abu qur'ani da hadisi gado kana masa tawili wai dai ihtimali wani ihtimali ne ga mana ihtimali ga mana ihtimali kun san matsalan yawa yawan waɗanda suke cutar da da'awar sunna a ƙasar nan wallahi ba su yi karatu wajen malaman sunna ba shine matsalar tun lokacin da kai mutum yana kumfan baki akan sunna shin bincike shi waye ma Dr. Jaki? Wallahi ba iyayen annabi ne a wuta wannan ainihin tsohon mafarauci. Tsohon mafaraucin nan shi ne cikakken dan wuta bari ku je ma saboda tsabagen jahilci ai ma bai iya karanta ta daidai ba wallahi ba karanta alqur'ani daidai ba ai da kake nema ka tura iyayen annabi wuta wallahi tallahi baka karanta ayan daidai ba aya ta ta cikin suratul tauba aya ta 114 daidai yadda ka karanta ka cire lahum kaga qur'anin ma baka sani ba jahili ne kare duk taki bari ku ji ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم annahum ashabul jahim an fahimta to be faɗa ainihin lahum ba ya cire bari mai ta maka kuji ya nemi mahaifiyarsa ya mata gafara ya nema da bar Allah ya hana shi ya zo yana kuka har ma Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu wala qurba in ba ma ta bayyana annahum ashabul jahim Allah ce bai dace ga annabi ba da wanda suka Dr. Jaki ayan ba min ba da annahum bace a'a ƙarya ne ba karanta daidai ba. Min ba ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim min ba ma ta bayyana lahum annahum ka cire lahum. Kaga ya tabbata ayan ma baka iya karantawa ba ballantana ka fahimce ta jahili ne kai. Dr. Jaki wallahi ba iyayen annabi bane a wuta wannan tso mafarauci wanda bakin maciji ya cize shi ya mutu shine mushriki shi ya mutu kafiri shi ya mutu dan wuta kuma ya bo dan wuta amma la iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai yan aljanna ba ne su ne iyayen aljanna su ke raba aljanna da kake maganin cewa in ban da kai jahili ne baka karatu ba ga imamu suyudi ba ga wannan littafin na imamu suyudi a ta'azimul wal minna fi anna abawayir rasul sallallahu alaihi girma da baiwa da Allah ya ma iyayen annabi yan aljanna ne yanzu da jaki a kaddara annabi na raye zaka iya zuwa gaban shi ka ce iyayen shi yan wuta ne zaka iya zuwa ka gaba annabi ka ce annabi iyayenka yan wuta zaka iya faɗa makiya manzon Allah To Imamu Suyudi bari mu karanta maka. Bari mu karanta maka. Duk da malamai sun ci hadisin da ibi amma me hukuncin hadisi da ibi za mu muku bayani akan hukuncin hadisi da ibi. Me hukuncin hadisi da ibi? An fahimta ko? Hadisi ne mai ingantaccen isnahi. Isnadi. Malam Imamu Suyudi ya buɗe babi ya ce alkalamu fi hadisil ihya'i wa annahu da ibul la mawdu'a. magana akan hadisin ta yadda iyayen manzan Allah dama masu imani ne su jaddada imani hadisi ne da ibi ba hadisi maudu'i ba ne, ba hadisin ƙarya ne, ba kirkirarren hadisi ba ne, hadisi ne ingantacce hadisi ne da ibi fa qulu sai imamu ce sai in ce ƙala ibnu shahina fi kitabihi nasik wal mansuk حدثنا محمد حدثنا محمد بن الحسيني بن bin Ziyad, مولى حدثنا أحمد بن يحيى الخدرمي بمكة حدثنا أبو غزية محمد بن يحيى الزهري حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ابن هشام عن هشام ابن أروى عن أبيه عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنه كجوانا حديث أن النبي للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم nazala ilal hajun manzo Allah ya je wani wuri ake cewa hajun a nan wurin makabartan mahaifiyarsa sayyidatuna amina yake qaryatun baina makkata wal madina wani wani gari ne tsakanin makka da madina an fahimta ko ka'ibar manzo Allah na cikin damuwa hazinan yana cikin bakin ciki yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki faƙama na na Aisha ta ce sai manzon Allah ya tsaya a wurin bihi ma sha Allahu rabbu ya tsaya irin lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so azza wa jalla sun a masarura sai ga manzon Allah ya taso cikin farin ciki fa qultu sai na na Aisha ta ce ya rasulullahi ya annabin Allah nazalta ila alhajuni ka iban azina ka sauka wannan kwari inda kabarin mahaifiyarka take kana abin tabewa kana abin damuwa kana kasancewa cikin damuwa an fahimta ko faƙamta bihi ma sha Allahu sai ka zauna abin da Allah ya so sun marajata masarura sannan kuma ka dawo cikin farin ciki an fahimta ko kala sai ya ce sa'altu rabbi sai manzo Allah ce na roƙi ubangiji na azza wa jalla mai girma da buwaya fa hayali ummi sai ya raya min mahaifiyata fa amanat bi ta imani da ni sun maradda ha sannan Allah ya mai da ita daman ba wai ba ta da imani ba ce mai imani ce ta tashi ta ƙara jaddada imanin ta ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda annabi isa ya addu'a Allah ya tayar da matacce annabi isa shi ma ya addu'a Allah ya tayar da matacce to shi ma annabi muhammad Allah ya bashi wannan daman ya tayar da mahaifiyarsa a cikin kabari ta ƙara jaddada imani kuma ta koma ga Allah saboda haka dakta Jaki kai jahili ne wannan hadisi kamar yadda Shehu Ibrahim Inyas ya kawo a cikin firiya da tafsir ah, ya kawo a cikin da tafsir a ƙarƙashin bayani akan a ƙarƙashin bayani akan kadiyar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yadda da wahabiyawa makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke kokarin jingina ma shehu abin da bai faɗa ba suke kokarin jingina ma shehu abin da menene abin da shehu Ibrahim bai faɗa ba shehu Ibrahim ya yi bayani ya kawo bayani ingantacce a cikin suratul qasasi a ƙarƙashin bayani a ƙarƙashin wannan aya wannan kadiya wacce ake magana akan iyayen manzala sallallahu alaihi wasallama shi Ibrahim ya tabbatar mana da cewa shi wannan hadisi hadisi ne da ibi ba hadisi bane maudu'i eh, hadisin ya inganta ya, tabbata to menene hukuncin amfani da hadisi da ibi ka je ka duba ibn hajar al-asqalani ya cika bulugul marami da hadisai da ifai shi hadisin da ibi yusta'malul hadisu da ibu fit gibu wat tarhib ana amfani da hadisi da ifi wurin tsoratarwa da wurin kwadaitarwa to mu muna ƙara tsoratar da makiya manzan Allah cewa su daina cewa iyayen annabi na wuta muna kwadaitar da masoya manzan Allah kuma muna bishara ku gane iyayen annabi yan aljanna ne sannan kuma bayan haka idan an ci hadisi da ifi ba ana nufin maganan manzon Allah ne fa da ifi a a cikin wanda suka rawaito hadisan hadisin an samu wani mutum mai rauni ne ko mutumin an same shi da wasa ko ya taɓa yin ƙarya ko ya taɓa cin bashi bai biya ba ko an same shi da yaudara to sai a ce wannan hadisin da ifi ne amma ba wai maganar manzon Allah ba ce da ifiya saboda ka zaki jahili ne kai almajiran da suke bibe da kai ma jahilai ne Manzala sallallahu alaihi an samu hadisi gashi nan kamar yadda imamu Suyudi ya kawo ba imamu Suyudi bane akwai malamai da dama wanda sun kawo wannan hadisi kuma sun ce hadisi ne da ibi amma ba hadisi bane mawdu'i ba hadisin karya bane hadisin akwai shi sai dai wa fi isnadihi da'fun a cikin isnadin sa akwai rauni amma baya hana kuma hakan ya tabbata domin annabi Musa Allah ya bashi dama ya tayar da matacce annabi Isa Allah ya bashi dama ya tayar da matacce to in kana in ya kasance a haƙƙo bi zalika kuwa rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa cancanta da ya tayar da wanda ya ga dama ya tayar banda mamarsa ma ma'aikin Allah ya tayar da mutane da dama saboda yan uwa ba tsaye ba tsawaitawa zan yi ba karatu ne takaitacce ah, da zan yi akan wannan kadiya ta wannan Dr. Himar amma dai muna so mu gaya maka Dr. Himar lallai in kana neman wanda ya mutu a cikin shirka da kabirci to wannan tsohon mafarauci shi ya mutu wanda bakin maciji ya sara to fa shi ne ya mutu akan shirka da kafirci